خطوات الى السعاده وتوليكات لو تقاسم امام وخطيب في مسجد النبوي آه، مناشر فينا عشرين لشدة وانا عشرين لجرافة وانا فينا نكرني ثمرات الاخلاص abinda ake nufi da samarat shine kamar wani abu za a iya cewa wato sakamako natija ko rizal rizal na ikhlasi idan kai ikhlasi wani rizal za ka samu misali mutane ana ta dauki jininka a yi gwaji akwai rizal da ake fitarwa to shi ne idan kai ikilasi wani rizal ne ke fitarwa a cikin rayuwar ta duniya da talaka wannan shi ne kan maganar da yake son yi ba rizal shi ne tamara ma'ana sakamako na ikilasi wato me zai baya? wannan shi ne abin da za mu karanta tun da mun yi ta maganganu a baya kan abin da ya shafi ikhlas ko ya ce al'amalu salih aiki nagari la yi kubalu ba a karbansa illa bin ikhlas wato sai da ikhlas aiki fa nagari baya karbuwa sai da ikhlas sallah tana daga cikin manya-manyan ayyuka na gari ko azumi ko hajji ko karatun alkur'ani ko zikirullah ko wani abu dai na ibada ko aikin hajji ko azumi ko zarka duk waɗannan ayyuka ne da ake kiransu nagartattu to amma ba su iya karbuwa sai da sakamakon ikhlasi ana in za ka yi sallah babu ikhlasi to ba ruwan wani da ita idan za ka yi azumi babu ikhlasi dan allah ba ruwan allah da wannan aiki ko ma wani irin aiki ne menene yake fitar da rizal ko sakamako na wannan aikin shine ikhlas me zai sabbaba ka girbi abin da kake son ka girba shine ikhlas duk wani aiki da za ka yi kana buƙatar a karɓe shi to ba za a karɓa ba sai ka yi don allah to ikilas yana daga cikin babban abu kenan in kana da shi ko da aikin ka ba shi da yawa za a karɓa idan ba ka da shi ko ka cika duk inda ka cika da yawan aiki ba zai karɓu ba so kenan yana nuna mana muhimmancin ikilasi a cikin rayuwa cikin kuma ayyuka na ibada akwai buƙatar cewa kenan dole ma'aikaci ya yi aiki don allah wa biduni ikhlasin mana ce in babu ikhlasi a cikin aikinka al amal za a dawo maka da aikin ba za a karba ba walau ka koda ko aikin ya zama mai yawa ne saboda ana buƙatar ikilasi cikin aikin komin yawan aikin in babu ikilasi to ba za a karba ba wani ikilasi shi kuma ikilasi mani'un yana hanawa bi lafi da iznin Allah wannan jumla ana kiranta mu'tarida wanda ga an ja layi kuma an kawo bi iznillah saboda kamar idan ka ga irin wannan halittar to yana nuna maka cewa ta shigo ne ba a inda wato ake magana ta ba to amma saboda tawabuhi tunda an ce zai hana to da izinin wa zai hana sai da izinin Allah ma'ana mani'un min tasalluti shaytan ikhlasi yana hana shaytan ya samu tasalluti a kanka an gane duk wanda yake son ya yi maganin shaidan kada nan ya samu cin nasara a kan to ya saka ikhlasi cikin aikin ne ma'ana wannan baya samuwa sai da izinin Allah an gane ikhlasi mani'un yana hanawa min tasallut da daga تسلطي نشيدا على العبد أتنفى بإذن الله شين بإذن الله فانقالي قال سبحانه أن إبليس تركية ثبت الله يا إما قنا تنقني لأبن ديشا في إبليس قال في الله يتي بعد حكاية أبن بشيطان يتي فبعزتك لأغوينهم أجمعين wa bi izzatika da buwayar kanaran na wannan wannan bacci yake a kai ko daga zuwa ko shaitan din ne yake son ya sa ka bacci eh, fa bi izzatika wato kenan yace na rantse da girman ka Allah wani nuna kenan shaitan ya san buwayar ubangiji ya ce da uku yannahum ajma'i wallahi dukkan su halakar da su yana magana duk ƴaƴan adam su ya halakar su illa ibadaka minhumul mukhlisin sai bayan ka daga cikin su al-mukhlisina wanda suke da ikhlasi kuma ka tsarkake su kaga kenan shi da kansa ya san kenan ba shi da rabo akan bawa mai ikhlasi mu yi kokari mu ga cewa mun saka ikhlasi cikin ayyuka saboda wannan zai hana shekar samun wani rabo a cikin aikin kuma ikhlasin zai hana shekar ya shigo cikin tunanin ikhlasin zai hana shekar ya shigo cikin harkokin da yawa rashin ikhlasi matsala ce shi ya sa wani lokacin ko kirari da yabo ba a san kai ta yi wa mutum haka ziga ce za ka yaudarar da shi ne in ba a sa kawai ya yi aiki eh, ya allah sa ka da alheri shi kenan amma in ba don kai ba kaza wallahi sai da kai kaza kai ne kaza kuma ka to shi ma sai shaidan in ba a yi sa'a ba ya shigo ciki ya bata kuma aikin kuma a rasa amfanuwa da ribar aikin wadda wani lokacin mu da kanmu muke kashe kanmu da kanmu ko a kan wasu abubuwa wal mukhlisu shi mai ikhlasi mahfuzun tsararre ne bi hizbillahi da tsaron Allah daga mai za a tsare shi min al daga aikin sabo Wani makare da abubuwan kiki duk inda ka gabawa mai ikilas, to shi Allah ya tsare shi da tsaronsa daga saba ma Allah daga kuma yin abubuwan da Allah baya so saboda da ikhlasi ake cin nasara ake karban ayyuka shi yasa za ka ga kamar yadda ibrahim kayyar yake nuna cewa za a yi sallah a lokaci guda a masallaci guda a bayan liman daya tare aka yi komai amma da aka zo raba lada sai ya zama to wani ya ji wani samun lada saboda yadda ikilafinsa yake za ka ga kuzza na addu'a wani ya yi tayi ya yi tayi sai ya ce ma ba a karɓa ba wani kwaso ɗaya yi sai aka karba su shi ma wani yana da alaka daga ikilasin mutum yadda kake halarto da allah da yadda kake jin ubangiji da yadda ka tsarkake aikin haka kuma abin yake karbuwa wani lokaci tsananin ikhlasin ɗan adam in ya roƙi allah tabbas nan take yake ganin amsa take allah zai ba shi amsa da yawa ana samun so ikhlasi yake jawawa ka roƙa yanzu nan sai a baka to shi sa ka ga annabawa in suka yi addu'a take take ci saboda ikhlasin su ga Allah haka waɗanda suka biyo su sahabban su yawanci za ka ga haka ne mu abin da yake cutar mu shine rashin ikhlasi sai ka ji cewa an ce wadda ya addu'a da kaza zai samu kaza sai ga wani ya ce ya yi ta yi kuma ba a kaza ba wani ya ce maka shekara da shekaru ma ɗauka to yadda ikhlasin ka yi wa Allah shi da ya jawo maka amma Allah da ya maka alkawari ya ce ujibu da'awatar da'i idza da'ani idza da'ani duk lokacin da ka kira ni ne ujibu zan amsa haka a wajen Allah ai babu wani shakku cewa za a amsa kai din ne da ka zo wani irin kira ka ko a rayuwar mutane a duniya akwai kiran da za ka yi ma wani shi da zai amsa ba saboda ya san dole ya kake haka ne mm. akwai wanda kuma ko zuwa aka aka ce maka wane yana neman ka to ba sai an faɗa ba nan take za ka samu hanya ka tafi saboda ka san ba da wasa yake ba to haka mutane suke karkasuwa a wajen ubangiji yadda ake roƙon kowa da yadda yake roƙo da kuma yadda zuciyarsa take wajen roƙon da halarto da allah da yake a cikin roƙon da yadda kuma zuciyarka take fuskantar ubangiji wajen roƙon so idan ka gane wannan ba sai ka tafi gurin wani ya maka ba ba a ce karka je wurin wani ya maka addu'a ba amma ka gane kai din in ba ka yarda da kanka ba to za ka fara shakku amma shi allah a wajensa bayan duka ya ajiye su akan wannan islamiyya wa idan sa'alaka ibadi ba cewa yin wasu bayi daban ba bayi na kawai yanzu kuma kowa ne cikin bayan Allah ka gaya musu ina kusa da su ujibu ina amsa da'awata gani addu'ar mai roƙona ba kowa yana roƙo ba so ina amsawa idan da ani idan ya kiraye su amma ikhlasin ne daban-daban suke wani watakila daga ya roƙa sai a bashi ƙwala subhana tsarki ya tabbata ga allah ya yi magana an yusuf alaihissalam a kan annabi yusufa duk abin da aka yi a kan kisar annabi yusuf idan ta bi surar ta ga yadda abubuwa suka tafi da gwagwarmayar da ya sha da yadda 'yan uwansa suka ɗauke shi suka jefa shi a rijiya da zaman da ya yi a rijiyar da yadda aka samo shi daga rijiyar da yadda aka sayar da shi da zaman gidan shugaba da ya yi da shigansa gidan kurkuku da duk abubuwan da suka faru da annabi yusuf dukkan waɗannan ba su yi tasiri a kansa ba allah ya ce haka nan linastarifa an kusu'a don kawai mu juyar masa da duk wani mummunan abu muka saka shi wannan hali kuma don mu juyar maka da walfasha da alfasha wai saboda mai muka yi mai yusufa muka tsarkake shi muka wanke shi muka fito da shi ta tak innahu min ibadina al-mukhlasin yana cikin bayan masu ikhlasi Don haka muka masa yana daga cikin bayan mu masu ikhlasi kana sallah da shakku wai ibada ma kana yi kana cewa an je lahira za mu gani da shakku sai kana jira sai an je lahira allah da yake ka masa sallah amma har yanzu kana da shakku kana roƙonsa kana cewa an ce zai mu roƙa kana shakku don haka shi sa addu'ar ka ba za ta karɓu ba wani yana nan kusa da ka in ya ɗaga hannu ya yi sai a bashi saboda yadda ya tsarkake Allah su a koyi ikhlasi kuma a yi dan Allah shi ne kawai maganin al'amari da Allah ya amsa وفي الإخلاص طمأنينة القلب a cikin ikilasi akwai wato nutsuwar zuciya duk wanda yake da ikilasi a zuciyarsa ka fa a miƙe take domin sai ka sani ba mai bayarwa sai Allah ko ba mai amsa maka sai Allah to wanda ya san wannan wani waiwaye zai ga wajen wani amma idan wani take roƙo to watakila kai ta raba abubuwan ka sai to bari dai mu jira shi wani ana roƙonsa sai an jira ya fito ko ba ba shi Allah kuwa daga ka aika ba a jiran ya fito dama dama a fito yake saboda ko da yaushe yana ji kullu min ne kuwa fi sha'ani ko yaushe yana jin cikin sha'ani da na bayarwa ya yas'aluhu man fis samawati wal ard wanda yake cikin sama shi yake roƙa haka wanda yake cikin ƙasa shi Allah yake roƙa amma duk wanda ka roƙe shi kai ka jira shi saboda haka wanda ya kama ubangiji ya roƙi allah to zuciyarsa a nitsa take ya san zai samu kuma bai da damuwa da tashin hankali wa shu'urun da, sa'ada shu'ur ne yana filin a ransa da cewa kawai bai ci nasara haka mai ikilasi ne ya roƙa zuciyarsa a dade. yana filin a ran cewa kawai za a ba shi wara'atun min zullin khalqi kuma ya huta daga kaskancin halittu duk wanda ka zo ka shi sai ka nuna kai wani mai kaskanci mai shi sa ɗan adam wani malami yake cewa shi ɗan adam kullum a duniya kasuwa yake gidajen da ba a daidai yana kasuwa ne gidajen da ba a idan ya je wajen alhaji mai laira yana son kayansa wani irin ladabin ne wadda ba irin wannan ladabin yake a cikin gidan kaga ya kasu kenan gida-gida idan ya je wajen mai mulki irin yadda yake masa ladabi don yana son kayansa daban in ya gamu da ɗansa irin yadda yake yi ma da ɗansa rayuwarsa kuma daban nan kuma daga dara yake magana ko in yaje wajen matar shi yadda yake karkasuwa kuma daban duk inda da ya je in dai bukatar a wajen ɗan adam ne sai ya karkasu gida gida kuma sai ya zo da lafuzan da yake kokarin ya burge wata idan ka je gun gwamna lafuzan da za ka amfani da su wata kila daban wajen sarki lafafin da za ka yi da su daban wajen sirikin ga wanda kake son kasta in gajen shi kuma maganganun da za ka yi daban wajen wane ne in kace haka dai ka dinga karkasu a gida gida to kai wani irin ladabi kake ma Allah idan ka zo roƙonsa idan muka auna wannan za ka ga cewa da yawa yadda suke yi wa mutane ba sa yi ma Allah haka girman da suke ba mu wasu mutane idan sun zo roƙon su ba sa ba mu Allah wannan girman to ai daga nan daga nan ya kamata mutum ya yi masan sa hukunci ya faɗi domin Allah shi ne ya fi cancantar girmama da kuma yi da shi amma za ka ga abun ba haka ba kuma duk wanda za ka zo ka tsuguna a gabansa kana nema to baka huta ba daga ƙasƙancin gaba ka baka huta ba saboda in baka samu ba ba za ka dawo ka zo ka sake tsugunawa wannan ƙasƙancin da yana nan tattare da kai shi yasa ya ce maka a cikin ikhlasi akwai nutsuwar zuciya ta rufe san Allah ne kadai sannan kuma kana jin ka cimma nasara ko an baka ko ba a baka ba tunda Allah ka roka ka gama sannan ka samu hutu daga kaskanci a wajen halitta ba wanda zai wulakanta ka in ka ji wajen Allah يقول الفضيل بن عياض رحمه الله فضيل بن عياض yake cewa man arafa nasa wanda duk ya san mutane istaraha to ya huta in dai ka san mutane to wallahi ka huta amma in baka san mutane ba to kana da wahala shi yasa kai ne ke je ke kai ne tafiya airport taron wani kuma wallahi ka huta ba kai ne tsugunawa a kofar gidan wani gan kana neman kudinsa ba wai ma a'a don wata matsala ce da sun haɗa kuwa. inda yan wata matsala ta ta ciniki da ƙarfin gwiwar ta za ka zo kai ma ba wai kaskantacce ba ne ka zo ne kawai a kan a yi a gama a saya in za a saya in ba za a saya ba kai gaba ba shi ne ba amma duk wanda ka je ka tsuguna ke je ke to a jira ka cika ku cika kobar gidan mutum ku zauna ya zo fiyo sai ya wuce da motarsa ko kula kuwa zai baka huta da kaskanci har yanzu kana kaskantacce ba haka ba ne to kaga lamarin haka yake shi yasa yake maka wanda ya samu ikhlasi a cikinsu akwai hutun zuciya akwai nutsuwar zuciya akwai ji da kaci nasara akwai hutawa daga kaskancin halittu wanda ya san mutane istara ya kuta an gane idan baka san mutane ba za ka yi ta wahala wahala za ka yi ta yi kuma a yi ta maka gadara a yi idan arafa idan ya san cewa an na'om mutane duk wanda ya gane cewa su mutane layan fa'unahu ba za su iya amfana su da komai ba sai abin da allah ya zai amfanar da shi wala ya durrunahu kuma ya gane cewa mutane ba su ita su cutar da shi ba to wannan istara ya huta daga mutane an gani shi ya sa ka rayu wa an ta'azi kakka yadda ka rinka karban kaskanci wala kowa kada wai wani ya zo ya rinka a yi wannan ya suka tawa bude har in an taka shi ma taka shi aiki ba ba ka tsaya kawai wani ba zai zo ya maka gada-gada ba ba shi da abin da zai iya ciyar da kai har iya mutuwa ba zai iya azurta ka ko ba zai iya cutar da kai ba yawwa amma saboda kwaɗayin kayan sai ta maka wulakanci kana ta karɓa wannan allah bai son wannan don ina da shi ba shi ne dalili na wulakanta ka ba don ina da shi ba shi ne dalilin har gobe ina da shi ba dan ba ka da shi ba shi ne dalilin har gobe ba ka da shi ba zai iya yiwa ba ka da shi yau kuma gobe kana da shi zai iya yiwa ina da shi yau kuma gobe ba da shi wadda duka na Allah ne saboda haka mutum ya san Allah idan ka san wannan ko ka huta ma haka kawai wani mutum ya rinta zage-zage yana faɗa abubuwa shi yasa wani lokacin suna mamaki za ga mutum ko a gidansa wani ke aiki sai ya kai wa mutumin tsawa irin kawai yana wulaƙanta shi ɗin na haka saboda ya fa'ida wata lana shi ne kuwa kai ba za a zo da wadatar ka watakila in ba sa'a ba ko motar da kake gadara da ita ba za ka iya hawan ta ba sai sun taimake ka su saka ka a mota watakila don jinyar ka take me ne girman kai a saboda ya zo yana maka shara a gida ko yana maka kai ta wulaƙanta shi Ɗan adam mai karram na bani adam na girmama ɗan adam ni Allah da na halitta shi da aka karka kan shi saboda ya rasa abinci ya zo gidanka ko kuma dan yana leburanci a gidanka ba abin za a wulakanta ba mutane ba sa iya gane rayuwa kawai sai su ta gagara kaga yanzu wai mota ma mutum dan yana da ita sai ya zama yana kai mutane da dara mota ga wannan wallahi malam abin yana ban mamaki ka ga mutum wai ya suka wani abu ya zo yana mazurai mota da aka dauke ta kayan larura larura ce ba wallahi larura ce ka hau ka tafi da ki iyalin ka kuje larura ce ba wai wani abu ne na jin daɗi ba me a ciki babu abin da ya kai lafiya daɗi wallahi ita ce babbar ni'ima idan ta same ta za ka yi ta abin nan da ita amma mota ina tana na ba ka da ita sai ga mutum yana zagin wasu mutane saboda motar da ya hau yana ganin kowa ba kowa ba mai yana da mota to sai wani yana da yana tafiya da kafa ya fi ka tsayo ya fi ka daraja a Allah ba haɗi wallahi wataƙila ya ɗan tsaya a kiyama ko inda yake ba za ta iya zuwa to kar ka wulaƙanta mutane ka gane ce wanda ya san mutane ya kuta wanda ya san mutane ya kuta ke za ka ta ganin kan kambar mutane lokaci in kana kallo irin waɗannan maganganu in ka ga abin da mutane suke yi ka tausaya musu abin tausayi mu ne da hanya muna tafiya wani ya zai iya tsare hanya kuma yana gada da aka yi ta masa wani ya iya jami wani sai ya buɗe motar da zai zo da yabi kama da kaza kuma motar biyar da zai yi ce da nake wata rana wallahi ba motar zai hau ba makara zai hau nake wallahi wata rana motar nan da yake gadara da ita zai fita daga cikinta kuma makara za a fita shi yake in ka ga za ta iya zaya musu zai ka zaya wata ka zai nuna mara <laughs> ana wannan magana da ya ja to ire-iren waɗannan mutane suna haka kawai mutum zai ga a tsakiyar hanya kusa da tsayawa zai yi ciniki mutane su ta masa fon saboda bai san hakkin mutane ba ne kai jahilai a ƙasar nan ba da wannan abin da suka ga dama saboda ɗan nerorin da suke wallahi ma duk jahilci na nau'i ne na jahilci ma ne shi a ganin sa ya fi ƙarfin kowa haka yake gani abin tausayi mana wabin bil ikhlasi yace da ikhlasi رفعة الدرجات wato da ikilasi ne darajoji suke ɗaukaka sai allah ya ta makin ɗinka saboda ikilasi daga martabar kaza ta kai kaza daga martabar kaza darajoji iri daban-daban wa ɓarki abuwa bil khaira kuma duk wanda yake da ikilasi kamar ya kwankwasa kofar alheri wanda yake kwankwasa kofar haka yana neman ka bude to mai ikilasi kamar yana kwankwasa kofar alhairai haka allah zai ta tumbudo masa alheri so a rike ikilasin nan kudwatun ila sa'ada an gane ko ya kulun nabi sallallahu alaihi wasallama annabi yana cewa innaka lalle kai dan adam lan tukhallafa fa ta'mala amalan تبتجي به وجه الله إلا إذ ددت به درجة ورفعة كي للي بك جنكر تابا كأيك كأيك لتكي لمن يدر الله بشي بذاك يونن با إلا إذ ددت به درجة sai ka ƙara ma kanka daraja ko kuma daga wannan za mu ba ka daraja wari akan da kuma ɗaukaka wani yana nuna maka ke da duk wanda zai aiki don allah allah zai ba shi daraja da ɗaukaka wakala abubakar bunu ayyash rahimahullah yake cewa ma sabaqahum abubakar أي ما سبق الصحابة بصلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه wato abubakar bai tsere ma kowa wajen aiki ba na sahabbai kamar bai fi kowa yawan tarin aiki ba yawan tarin aiki yawan nafin yawan azumi yawan karatu bai tsere ma kowa kowa ba sallah ko da azumi lakin abin da ya ba mu abubakar ɗaukaka ya zama to ya fi kowa a cikin sahabban bi shay'in wa tsarrafu kalbi da wani abin da ya tabbata cikin zuciyarsa na islam shi yasa ai annabi yake da za a auna imanin ko a abubakar da imanin mutane ba ko ya rinjaye mutane ko saboda ne ikhlas wani abu ne da ya zauna a zuciyarsa amma babbar matsalar mu shine ikhlasin ne shine babbar matsala abin da ya kamata kenan a ce an gyara wal amalul qalil aiki dan kadan ma'al ikhlasi wato tare da ikhlasi ya zimu inda Allah ko ya azumu inda Allah wannan aikin yana girma abin Allah ɗan kaɗan kai aikin amma saboda kayi shi dan Allah wannan aikin zai girma ya girma ya waya a wajen Allah ta tabaraka wa ta'ala wa a a sawab kuma za a rubanya masa ladanka ya kulun nabi sallallahu alaihi wa sallama annabi yana cewa man tasaddaqa wanda ya sadaka bi adli tamratin da gwargwadon kwallon dibino ka dauka sai sadaka min kasabin tsayyid kuma wannan abun ka samo shi ne ta hanyar halal saboda wala yaqbalu wala yaqbalu illa Allah baya karba sai tsarkakeke to idan kai wannan kwallon dibinan da kaciyar da shi ba dai karanta ba ce Ba inna allaha yaqbaluha bi biyani. Allah yana karban sadakar ƙwallon dibinan da kai da hannunsa na dama summa yurabbiha sa'annan Allah zai reni wannan sadaka ya rinka tana girma ko a yanzu dukan munin sai da kowa mu suka rene mu muka girma ko na kowa an haife shi dan karami da shi amma da yake da kowa da uba sun tsaya ana reno a shayar a baka abinci sai ka girma to sadakar ka ta kwallon dibino Allah zai karɓe su da hannun dama zai shiga ba da renonta yana renonta lita ibiha ga mai ita sadakar kama yi rabbi a hadukun faluwa kamar yadda ɗayanku yake renon ɗan saniya idan an haife shi ɗan saniya ba ana kiwonsa ba wata rana sai zama ƙaton bujini to haka sadakar ta Allah zai yi kar ka rena abin da za ka bayar na sadakar hatta ta kuna mislal jabalil azim har wannan sadakan sai ta kasance kamar misali dutse mai girma yanzu a nan abin da ake son a lura da shi karancin sadakar da ta gwamu da ikhlasi sadakar da ta gwamu da mai da ikhlasi wannan shi ake nema komin karanci karka damu da sadakar da ta zama tana da yawa ba ta da ikilaki ba ta cimma burin da ake bukata ɗan saniya in an haife shi a yau ba ya iya girma amma da renon da ake masa da kiwata shi da ake yi da wannan yake girma yanzu kwallon dibino ɗaya ka bayar wataƙila bai kai ɗan yatsansa ba girma amma da ikhlasin da kai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya karba kuma annabi yake zai karbe shi da hannunsa na dama yurabbiha yana renon abu kamar yadda ɗayan su yake renon ɗan saniyar da idan an bar shi haka Allah ta tabaraka wa ta'ala zai yi maka jama'a nan annabi ya bada misali da abin da yake dan kankani amma zai girma ya sa ya ce maka wal amalul qalil aiki dan kankani ma'al ikhlasi wato tare da ikhlasi يقدم عند الله هو يعظم عند الله أنا جرم مولنا أبن حوالي الله وما أنا رقي ملانا قال عبد الله بن المبارك ورحمه الله عبد الله بن المبارك يتوى الله يرحمه يتوى رب عمل سبير تؤزمه النية yake rubba amalin da yawa wani aiki sabirin kankan to azimuhun niyya niyya ce take sa aikin ya zama to azim zama mai girma aikin dan kankani amma kyakkyawar niyyar mai aikin ya sa aikin ta tana girma tana girmama aiki abinda ake nema a gurin ka shi ne wato ka kyauta ta niyya ka yi ikhlasi ka yi dan Allah shi ake nema وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ba wani abu da aka umurce su cikin ibadojin da duk muka saka musu illa shi mana bauta kuma tsarkake mana ibada gare mu ita kuma ibada ba a sallah kadai take ba ba a azumi kadai take ba ba a hajji take kadai ba ba a karatun alkur'ani kadai take ba ibada shine duk wani abin da Allah ya ce a yi ibada ce duk wani abun da Allah ya ce kada a yi rashin yin sa ibada ne aikata shi kuma sabon Allah ne shi zaɓa shi musulmi ribar da yake da ita in an hana shi ya haru to ibada yake in an umurce shi ya umurtu yana yi ibada yake da yawa wasu suna ganin in an hana abu ka hannu kamar ba ibada kake yi a in an hana abu kuma ka hannu hannuwar ibada ce da Allah zai san ayi sai ka ƙi nan kuma Allah yana san ayi sai ka yi to ibada ce shi yasa wannan da rahamar ubangiji ya mai da komai a rayuwar mutum musulmi suka zama ibada to dukkan komai ka sakanya shi cikin a idan Allah rubba amalin sagirin tu'azzimuhu an-niyyah yace da yawa aikin kankan ne karami ne amma anniyatu to azimuhu niyya tana ba wannan aikin kuma girmama su don haka a yi don allah sai ka samu lada ka samu daraja a gurin allah ya ce wa rubba amalin kabirin da yawa kuma wani aikin yana da girma ana ganin sababban aiki ne amma tusazziruhu niyya niyyar mai shi ne suke kaskantar da aiki an gane kamar yadda muka fara a kan tafila mutum ya jawo tsawon lokaci yana sallah bai yanke ba amma wasu yake burge mutane niyyar da aka kasa ganin ta a waje sai ta fito ta yi tasiri akan aiki mai yawa ta kuma rasar da lada ga shi dai an ga aikin watakila an ma yaba ka kuma dide an yaba amma akwai wani abu a cikin ranka wanda shi kuma ba wanda ya sani sai Allah a cikin zuciyar ka sanya ban ne kawai to ta tsantsantar maka da wannan aiki ba a karba ba so mu kiyaye wannan qala ibnu kathir rahimahullah fi qawlihi ta'ala ibn kasir yayi magana a cikin fadin Allah da yake wallahu yudaa'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim a suratul baqara ubangiji ya ce shi dai allah yau za a yana rubanyawa liman ya sha ga wanda ya ga wallahu shi allah ɗin wasi'un mai alimun kuma masani to a nan akwai abubuwa da ya zo da su yana rubanyawa watakila dama an ce maka mun ja a bai hasana falahu ashuru amsali ko goma wannan shine nasu ya zo da shi amma hadisin ma ya ci gaba da gaya maka fa yana rubanyawa ila al'afin kafira zuwa rubanyin da yake da yawa shi kaɗai ya sani zai ta rubanyawa saboda ikhlasi don ya karba kuma yana da shi wasu da shi mai yalwatawa ne sannan masari to in kana kwaɗayin kayansa dama rubanyawa yi in kayan imani mai yalwatawa ne ka yarda ya san me kake ciki zuciyarka ya san ta ya san ko me kake so to kawai sai ka bi ka'ida Allah zai rubanya ya baka shi yasa darajojin suke zama daban-daban kamar yadda muka ambata da zunna to sallar ku iri daya masallacin ku daya limamin ku daya lokacin sallar ku daya ما درجة منكم في شادة الله أي بحسب إخلاصه قرقد الإخلاص من إخلاصه في عمله أجسم أي كنفا شيك باشي قرقد رؤيا لذي سامو كما يدى ابن كثير عمر شينا كوا يضاعف لمن يشاء أي بحسب إخلاصه قرقد إخلاصه su yi amali ne cikin aikinsa gwargwadon yadda za a rubanya masa wa idan kawiyar ikhlasu idan ikhlasi ya yi ƙarfi ya zama daram wa azmatun niyyatu niyya kuma ta zama babba ta bunƙasa ta yi girma ta zama a haka wa uku al-amalu sannan aka ɓoye aikin nagartacce mimma yushra'u fihi al-ikhfa'u aikin da ya to an shar'anta dole sai an boye shi to a boye shi saboda akwai wasu ayyuka da ba a yadda ka boye su ba ba da masa ba za ka ce a ah, ana kiran sallah ka ce ka kaga ni fa inda zo masallaci ake jam'i da ni za a samu riya bari kawai ka zauna a gida ka ce a to shedan da ya kashe ka yi kai wa an gane don yi shira'u wannan an shar'anta ba za a koyi ba dole a zo masallaci a sallah amma akwai wata ibadar kuma da tana nan za ta iya koyi ta ba kowa ba za ka yi ta a fili ba allah kawai za ka yi ta a tsakaninka da shi allah ko an gane ƙarubal abdomin min rabbihi wannan aikin yana kusanta bawa daga ubangijinsa wato kenan idan ikhlasi ya yi ƙarfi niyyar tabuwa ya tabun ƙasa da ikhlasi aka ɓoye kuma aikin nagartacce idan aikin ya zama cikin waɗanda ake shar'antawa za a iya yi a ɓoye an gane na fi lagare da kai da waye ba kai kaɗai ba ne? kai kaɗai ne saboda annabi ya ce ku sanya ma dakunan ku ko gidajen ku wani rabo daga cikin sallolin ku kafin ya kana yi da daddar da islasi wannan aikin yana kusa da kai zuwa ga Allah balle sallar dare an ba ta mukami daban-daban a hadisi guda ɗaya yadda ya ba musallar dare mukami yace na farko dai tana saka lafiyar jiki an gane tana kore shaidan tana shafa zunubai tana haskaka mai yin daga annuri na imani a abu hudu ne wani allah sallar dare ma ta cece ka daga zuwa wajen likita tun tana son lafiya wannan kuma mun yarda kana saka tana korar shaidar su duka waɗannan abubuwa ka shige cikin dare kai kuma ga sharafin mu'min mu ko billai girman mumini da ɗaukakar darajarsa tsayuwarsa cikin dare jimin da Allah sallallahu alaihi wasallam tana kusanta mutum zuwa ga Allah وأظله Zille ذل tana inuwantar da mutum a ƙarƙashin الأرش Allah. mana ibadar idan ta zama. boyayya ce kuma ka ɓuyar kuma ka yi ta kuma ikilasin ka yana da ƙarfi niyyar ka buwayayya ka ɓuya ka yi aikin za ta kusanta ka zuwa ga Allah za ta sa a yi baka inuwa a ranar da babu wata inuwa sai inuwar alfashi ya ƙulun nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce sab'atun bakwai yuzilluhum Allah fi zille Allah yana inuwantar da su a inuwarsa wa zakara minhum sai ya ambata daga cikinsu wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha mutumin da ya sadaka da wata sadaka sai ya boye ta hatta la ta'lamu shimaluhu ma tuntiqu yaminuhu har ma ya zamanto shimaluhu damansa la ta'lam ba ta san ma ma tuntiqu yaminuhu abinda damansa ta ce ba wajen koyuwar sadaka wannan wani irin magana ce wacce ake nuna zurfin ikilasin mutum zurfin yin sadan Allah har ma mutumin da yake kusa da shi ɗauka yanzu mutum uku ne kana tsakiyar su amma kaciyar kayi sadaka wa mutumin da yake damanka amma wanda yake hagu ma bai san ka ba da ba ka sadakar ta kai koyewa iya amma dai ana nuna masa muhimmancin boye aikin da ya kamata a boye shi a bar shi dan Allah an gane a ah, wannan shi ne ƙarshe ina ganin a darasin da za mu yi abinda za mu ɗora a gaba shi ne kaifa a kudu mukulitan lillahi fi jami'i amali tambaya ce ta yaya zan zama mai tsarkake ayyuka na ga Allah cikin dukkan ayyukana ya za a yi zamanto haka darasinmu na gaba zai bayyana yadda za ka yi ka zamanto wato haka akwai abubuwa da za a kirga maka su wanda sun kai guda takwas don allah ta ka cika su to aikinka zai zamanto ka tsarkake su don allah allah muke roƙo ya taimake mu ya sa mu kusur ƙarfin zukatanmu ya ba mu ikon tsarkake ayyukan akwai tambaya ko zan tashi babu tambaya ko اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه يا الله كتبت saka mu cikin masu الله Allah ka rubuta mu cikin الله Allah ka jagoranci zukatunmu ya Allah wajen yin aiki don kai Allah ka tsare mu da kucintunan zamani Allah ka kiyashe mu ya Allah ka tsare mu a cikin gidajenmu da hanyoyinmu da dukkan harkokin da muke Allah ka sa albarka cikin rayuwar mu. Allah ka sa albarka cikin ilimin mu. Allah ka sa albarka cikin dukiyar mu. Allah ka sa albarka cikin gidajenmu Allah ka sa albarka cikin 'ya'yanmu da matanmu Allah rayuwar mu ka sanya ta cikin albarka Allah ka tsire mu daga fizda irin ta shaidan, Allah ka raba mu da fizda irin ta shaidan, Allah ka tsire mu da fizda irin ta shaidan, Allah ka raba mu da fitinar masu fitina da haɗincin masu haɗinci da hasadar masu hasada da kiyayyar masu kiyayya da makircin masu makirci da makircin masu makirci da ha'incin masu ha'inci Allah muna roƙon ka gamawa da duniya lafiya ka ba mu aljanna ka ji tausayin mu ka ji kan malamin mu ka ji kan iyaye, mazan da matan su ka ji kan mamatan mu ya amma ka sa mu gama lafiya rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna al khasirin